studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Fondation Hirondelle Sasha Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. An baiwa 'yan jarida na kafofin labaru horo a nan yamme bisa ga batutuwa masu alaka da lamarin hilaye millennium challenge account niger ya shirya da ba da horon cikon bayani a cikin shirin mata da dama masu sarrafa albarkatun gona na nan gida sun baza kodin kayan miya a nan yamme kasuwar baza kodin da kamfanin cooperative sarrafawa ta shirya ga tuntubar sallar layya a ƙasar niger su ke zaɓe wa ake iya zaɓa a bayanin da dokar ma'aikatu mai lamba 17 layi 64 ta ranar 14 ga watan Ogista 2017 ta bayyana a kan shimfiɗar kudin tsarin zaɓe a ƙasar Nijar za ku ji amsa ta bakin juju goje maimuna gazibo. Yau Litinin 20 ga watan Yuli 2020 masu sauraro barkanmu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun kafofin labaru su sa kulawa ga sarkarkiyar wasu ayyuka masu alaka da batun hilaye a cikin wasu jihohin ƙasar shi shine maudin wani taron karawa juna sani da aka buɗa yau da safe a nan yame kungiyar Millennium Challenge a kunti niger MCA niger kenan ta shiryar da shi Garba Mota Illo, manajan batun sadarwa na MCA Niger, ya bayyana dalilin zaben jihohin da aka yi. muna cikin wannan aikin yau shekara kusan uku da mun kawo wannan aikin muna gabatar da eh, wannan aikin cikin jiha hudu na niger akwai jihar Talabiri akwai jihar Doso akwai Maradi akwai Tawa kuma ayyukan sun shahi yaƙi da talauci shine kenan cikin wannan kuɗin akwai zunzurunta kuɗi da yake man miliyar 250 za a sa cikin harkar noma harkar kiwo harkar tattalin arziki abin da ya kai eh, har hanyoyi da za mu yi shi program din nan a dunkule da nan zuwa shekara biyar kin zai kariya muna ganin za a samu dan Niger mutumin miliyan hudu ko biyar wanda zai cin amfanin wannan program na compact na MC Niger. An samu hawan farashi kaɗan na cimaka a makon ranakun takwas zuwa sha hudu ga watan Yuli a cikin kasuwanni daban-daban na ƙasar Nijar, abinda ya fito kenan a cikin majalar sati-sati ta harabar bada labarin yanayin cimaka cikin kasuwanni Sima. Komi ya haddasa hakan, Maryama Jallo ta rawaita muna rahoto a kai. Mamman Ada, me rahoton ya kumsa? Hakika wannan sauyin farashi na cikin gida a cewar tsarin labarai kan kasuwanni na tafiya da tashi bakin gwargwado na farashin dawa da kashi uku cikin ɗari hatsi da masara da kashi biyu cikin ɗari kowane tare da duk da haka ɗan saukar farashin shinkafa waje da kashi ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da matsayinta a makon da ya wuce a daidai wannan lokaci guda a shekara ta dubu da goma sha tara matsakaitan farashin abinci sun hau kashi talatin da tara cikin ɗari ga hatsi kashi talatin da biyu cikin ɗari ga dawa kashi 22 cikin 100 ga masara da kashi 6 cikin 100 ga shinkafar da ake shigowa. Duk waɗannan sauye-sauye na da dalili a cewar Sima ta wani bangare bisa ragowar kaya a kasuwa gaban matsin lambar bukata kayayyakin gida a daidai wannan lokaci na rani inda ajiya ta ƙare ta wani bangare kuma matsalolin kai ga kayayyakin da ake shigowa da su musamman ma daga inda ake fito da su wato Najeriya da kuma dalilin cutar COVID-19 kuma musamman da ci gaba da rufe iyakokin wannan ƙasa. Haɓakar da sauyi ta sarrafa albarkatun ciyarwa da kuma zuga al'umma ta yi amfani da albarkatun da aka sarrafa na gida shine manufar wata kasuwar baza kolin kayan miya na ƙasar Nijar da ta soma ranar 15 ga watan Yuli na anan yame kamfanin cooperative mai lakanin sarrafawa albarkacin sallar layya shine ya shirya wannan wato baza kolin hajiya nana tari bako mamba ta kamfanin sarrafawa tama adama dawaki cikon bayani inda ta ce wanga fuwar da muka kawo saboda sallar layya apis ne mun kawo yaji man gushiya mun kawo kuli-kuli digadige mun kawo tonka dan wake mun kawo kuskuskin dawa da garin dawa kuskuskin shinkawa da kuskuskin hatsi abin da ya tubarkalla masha Allah babu abin da babu na kasan mu kasan Nijar burin mu abincin mu na Nijar mu sarrafa shi mu saida shi a kasan mu a ci abin da muke nomawa shekara hudu yau ina yin wanga aikin mun ci more shi da gashi yanzu har mun zo yau mun yi fuwar namu na kashin kanmu da ba tare da kowa ba kowace president a bayan ta ma tana da gurfaman gurfaman ya goma kowace shafkin entrepreneurs kinta ne mun ka haɗe mun ka yi wa ga sarrafawa ni dai kaina ni na ina kashe kamar jikka ɗari in na kashe ɗari a cikin sarfa sarfaki kina ina samun abin da ya kai jikka ɗari biyu da talatin a wata uku Bayan fiye da wata hudu da aka rufe iyakoki, gwamnatin ƙasar Nijera yayin zaman taron sa na majalisar ministoci na ranar Juma'a ya bayyana buɗewar iyakokin zirga-zirgar jiragen sama ranar ɗaya ga watan Ogista 2020 wannan matakin a rawaitar sanarwar za a sa da matakan sa ido da dama kamar larwan zahin jiki da zaran mutum ya iso gabatar da takardar shaidar nuna ba a ɗauke da cutar takardar shaidar ta ba ta zarce sa'o'i saba'in da biyu ba da yin ta akwai yin gwajin gaugawa da ɗaukar gwajin pcr daga inda aka sabko wato daga jirgin da kuma ba da shawarin a yi zaman kule tare da ba da adireshi cikakka. Sulhun halin sake tsara koti da ke kula da kundin tsarin mulki tare da sake mayar da 'yan majalisa 31 da aka ture daga majalisar dokoki girka gwamnatin gamayya mai kaso 50 bisa ɗari na masu rike da madaffan iko kaso 30 bisa ɗari na 'yan adawa da kaso 20 bisa ɗari na 'yan farafula su ne shawarwarin da tawagar sai da yawo ecowas ta girka da tsohon wato shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan ya jagoranta ranakun 15 zuwa 19 ga watan Yuli 2020 a kasar Mali. haka sanarwar ƙarshen tattaunawar tawagar ta zayyana haka zalika tawagar ta ba da shawarin ganin mahukuntan sun kammala bincike a kan mutuwar mutane da aka yi a yayin zanga-zangar ranakun goma goma sha ɗaya da goma sha biyu ga watan yuli a ƙarin bayanin sanarwar. Mutunta sharuɗan mafi ƙananci na Majalisar Ɗinkin Duniya game da kulawa da mutanen da aka ɗaure gidan kaso shine jigon mu'udin da aka tattauna a kansa ranar Asabar a nan yame domin sallace ranar da aka keɓewa Mandela, Nelson Mandela Days, wato wadda a bana zagaye na 200 kenan da haifuwar shugaban ƙasar Afirka ta kudu. bakar fata na farko da ya yi gurmazon tarihi ga kokowa da bambanci a ƙasar tasa alfred gubaje shugaban raza press dauke da cikon bayani Bayan shekaru 27 na zaman kaso, Mandela na kira da a yi haƙuri da juna da gafartawa juna. Mandela ya mai da hankali a duk tsawon rayuwarsa a ga yaƙi da bambancin launin fata na apartheid wani tauraro ne game da 'yancin ɗan adam da girma 'yancin ɗan adam gamayar ƙasa da ƙasa tun cikin watan Nuwamban shekara ta 2009 ta keɓe ranar 18 ga watan Juli a matsayin ranar Mandela. Abubuwa da dama sun faru a shekara ta biyar musamman ma gamayar kasa da kasa ta ɗauki niyya na faɗaɗa wannan girmamawa ta hanyar hanyar bayyana dokokin majalisar ɗinkin duniya domin kulawa da 'yan kaso dokokin mandela da ke da nasaba da kula da gidajen kaso da abincin 'yan kaso hana gallazawa da cin zarafi da abubuwa da ke shafar 'yancin na adam na ɗan kaso ko cikin gidajen kaso ne mutum yana da 'yanci da zai kare duk abin da mandela ya yi shine muke na muna biki ayar doka bisa ga aikata laifi ta hanyar yanar gizo da kuma ayar doka bisa ga tafke bayani kan sadarwa ta hanyar na'ura batutuwan da aka tattauna kenan ta dalilin ranar nazari da kungiyar rotap ta gudanar a ranar asabar a nan yamme komi ke dalilin daukar wannan ma'udin ali idrisa jagoran kungiyar rotap yawa michel deji karin bayani Akwai dokoki guda uku a yau da ke hana kyautata jin daɗin walwalar 'yan ƙasa dokar shekara ta 2014 da ke shafar 'yancin zanga-zanga, dokar shekara ta 2019 da ke shafar hukunta manyan laifuka ta yanar gizo, da kuma dokar shekara ta 2020 da ke shafar sauraron hirarki ta wayar tarho. Muna nan muna ci gaba da ɗanɗana kuɗar waɗannan dokoki na farko yin zanga-zanga domin gwamnati ta soke waɗannan dokoki. Akwai hanyoyi bisa tsarin doka kuna iya taɓo batun rashin sai sahihancin bin kundin tsarin mulki na dokar sai ta je wajen jujin shari'a domin gayin komi ake ciki. Na uku akwai 'yan majalisa dokoki da ke iya tuntubar kotun kolin tsarin mulki bisa sahihancin ta game da kundin ƙasa. Yanzu kuma bari mu ga yanda yanayin allobar coronavirus ta kasance a ƙasar niger A faɗar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Nijar, a ranar jiya ba a samu ko mutum guda ba da ya kamu da cutar a cikin mutum 134 da aka wagwaje. Zuwa ranar yau, ƙasar Nijar ta lissafa mutum dubu da ɗari da hudu da aka bayyana sun ɓallu da cutar a cikin mutum dubu tara da ɗari uku da ishirin da aka wagwaji dubu da goma sha hudu sun warke 21 na cikin jinya kuma mutum 69 sun mace. Barka ɗan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka. Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A bayanin dokar tsarin ma'aikatu mai lamba 17 ta shekara 2017 ta ranar 14 ga watan Ogista 2017 mai alaka da kundin tsarin zaɓe na ƙasar Nijar, duk ɗan ƙasar Nijar mai shekara 18 da ke da shaidar 'yan ƙasancinsa da ba a tuke ma wato 'yancinsa ba na 'yan ƙasanci da kuma na siyasa kuma aka rubuta shi cikin girgam ɗin zaɓe na da 'yancin ya yi zaɓe. domin samun cikakken bayani a kai balkisa hamidu ta firanta da juju maimuna gazibo gazibin firar tasu. waɗanne 'yan ƙasa ne suke da 'yancin yin zaɓe a Nijar. Don samun damar yin zaɓe daga ɗan ƙasar Nijar da kuke akwai shaidar ɗan ƙasar cinku kun kai shekaru goma sha takwas kuna iya zaɓe indai an rubuta ku. Yaran da suka mallaki hankalin kansu da suka rubuta sunansu kan takardar zaɓe da suka samu incin kansu bai yiwuwa a ce ba su akan ka'ida da gwamnati ta kafa in mace ta yi aure a shekaru goma sha shida shi ake kira yaron da ya mallaki kansa daga kun yi aure kuna da incin zaɓe. zaɓe yanzu 'yan wasu ƙasashe suna iya zaɓe in sun samu takardar 'yancin 'yan ƙasa na ƙasar Nijar ko ta hanyar aure ko ta hanyar bayan zaman wani ɗan lokaci. Wani bambanci ke akwai tsakanin samun takardar zama ɗan ƙasa ta hanyar aure ko ta hanyar zama ɗan ƙasa ta fuskar zaɓe. A tsawon shekaru biyar mutumin da ya samu takardar 'yan ƙasanci ta hanyar aure yana samun insharwar aiki ko kuma wakilcin samun zaɓe wanda a kansa takardar 'yan ƙasanci na ƙasar Nijar Nijar ya zamanto an tilasta ta. Wannan in kun samu takardar 'yan kasancin kasar Nijar ta hanyar aure nake nufi. A tsawon shekaru goma samun takardar 'yan kasanci ta hanyar bayan zaman wani dan lokaci bakon da ya samu takardar 'yan kasanci yana samun insharuwar aiki ko kuma wakilcin samun zaɓe wanda a kansa takardar 'yan kasanci na kasar Nijar ya zamanto an tilasta ta. Kenan bambancin adadin shekaru ne in kun zama dan kasar Nijar ta hanyar aure shekara biyar kawai za ku yi sai sai ku samu incin zama mashawarci dan majalisa ko magajin gari in ta hanyar bayan zaman wani dan lokaci kuka zama dan kasar Nijar daga lokacin da takardar ta fito za ku jira shekaru goma kafin zama wani dan takara shine bambancin kundin tsarin zaɓe ya kunshi dan kasar Nijar mai kimanin shekaru goma sha takwas da yaron da ya mallaki kansa da bakon da ya samu takardar 'yan kasancin kasar Nijar wata hanyar aure wata hanyar bayan zaman wani dan lokaci mariage soit par la naturalisation. Koyin rijista ya zama dole domin samun yin zaɓe. Person ne peut Ba mai iya zaɓe ba tare da ya rubuta sunan shi ba wanda ake kira a roleman. Wannan takardar tana bayani ne kan cewa duk wanda yake kan hanyoyin nan da na zana yana da incin zaɓe amma ba dole bane yayi zaɓe. Inci ne da bai kamata ba a aiwatar. mun sauraro duka duka abin da ya sauƙaƙe na a madadin dukkan wanda suka dafa min shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Arlit malamin mun ke muku salama a futa lafiya